Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha shida, ishirin da biyu da talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Numa da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 14 ga watan Agusta na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Wani alkali a yankin Hong Kong ya ba da umarni na wucin gadi da zai takaita zanga-zangar kiran jinin gwamnati da ta durkusar da ɗaya daga cikin filin jiragen sama da aka fi yawan hada-hada a duniya. A yau Laraba prime minister Pakistan Imran Khan ya yi gargaɗi ga India akan matakin da ta ɗauka kwanan nan da ya janyo cece kuce a Jammu da kuma yankin Kashmir da yake barazana ga zaman lafiyar yankin. attorney general ɗin amurka william ba ya ba da umarni a sa wasu masu gadi su biyu da su tafi hutu daga gidan yarin tarayyan nan da attajirin nan jeffrey epstein ya kashe kansa To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta kaddamar da wani shiri na ba da rigakafin cutar sankarau ga yara ƙanana a Najeriya. A jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa magoya bayan jam'iyyar Modem Lumana sun bayyana damuwa a game da take-taken gwamnatin kasar na neman a maido da hama Amadu kasar. Kamar yadda muka saba a duk ranar Laraba muna nan tafi da shirin himma wanda Abdulaziz Adil Ture shirya zai kuma gabatar amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Hukumomin filin jirgin saman yankin Hong Kong sun sanar yau Laraba cewa wani alkali ya ba da umarni na wucin gadi da zai takaita zanga-zangar kin jinin gwamnati da ta durkusar da ɗaya daga cikin filin jiragen sama da aka fi yawan hada-hada a duniya na kwanaki biyu da kuma ya janyo gama tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sandan kwantar da tarzoma. Umarnin kotun zai takaita zanga-zangar ce a wasu yankuna da aka ƙayyade. a wani yunkuri da ake na dakile taron masu zanga-zanga da ake gani na kwana biyu wanda girmanta ya sa gwamnati da kamfanonin jiragen sama suka dakatar da yawancin ma'aikatansu daga zuwa aiki da kuma soke kusan gaba ɗaya tashi da kuma saukar jirage a yankin na china matakin ya maida filin jirgin tamkar wani sansani mai cike da kunci inda matafiya suka yi carko-carko ba tare da sun san lokacin da za su tashi ba. sannan ba sa iya sayan abinci ko samun makwanci sai dai kamar yadda shafin yanar gizon filin jirgin ya nuna zirga-zirgar jiragen ta dawo a yau laraba illa kaɗan daga cikin wasu tashin jirage da aka soke a yau laraba prime minister pakistan imran khan ya yi gargaɗi ga india akan matakin da ta ɗauka kwanan nan da ya janyo cece kuce a jammu da kuma yankin kashmir da yake barazana ga zaman lafiyar yankin kan ya bayyana haka ne a lokacin da kasar take bikin samun 'yancin kai sama da mako guda bayan da india ta ɗauki matakin soke kwarya-kwaryar cin gashin kai da ta baiwa wani bangare da aka raba na yankin himalayan sai kuma gwamnatin india ta sake tura dubban ƙarin sojoji da kuma saka miliyoyin mutanen yankin kashmir jami'an tsaro da ba a taɓa gani ba don kwantar da tashin hankali da ka iya tashi amma duk da haka tuni aka samu wasu rahotanni da ke cewa an sauƙaƙa wa mutane matakan da aka ɗauka masu tsauri a cewar kan ranar samun 'yancin kai wata dama ce da za mu nuna farin cikinmu amma yau muna cikin baƙin ciki na yanayin da 'yan uwanmu na yankin kashmir da aka mamaye a janmu da kuma kashmir waɗanda indiya take cin zalinsu. su ya kara da cewa ina tabbatar muku 'yan uwana 'yan yankin kashmir muna tare da ku tare kuma da shan alwashin magance wannan lamari attorney general ɗin amurka william ba ya ba da umarni a sa wasu masu gadi su biyu da su tafi hutu daga gidan yarin tarayyan nan da attajirin nan jeffrey epstein ya kashe kansa dan shekaru 66 da haihuwa epstein yana fuskantar shari'a kan tuhume-tuhumen gwamnatin tarayya na safaran mata da ake lalata da su da ya hada da yara mata ƙanana da wasunsu shekarunsu bai gaza goma sha hudu ba sai dai an tsinci epstein ya kashe kansa a ranar asabar yayin da yake tsare ana zargin yara ta yi kansa ne da zanin shimfiɗar gado a cikin ɗakin da yake tsare inda yake jira a yi masa shari'a kan zargin cin zarafin yara 'yan mata ƙanana an dai cire epstein a cikin jerin waɗanda ake saka wa ido saboda kada su kashe kansu a gidan yari da yake birnin new york a watan da ya gabata ba tare da bayyana wani dalili kwakwara ba amma akwai umarnin da aka bayar ga masu gadi da su rika duba shi bayan kowane minti talatin labaran na zuwan muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Amurka ta jinkirta saka wani sabon harajin kashi goma cikin ɗari akan wasu muhimman kayayyaki da China ke shigarwa ƙasar ta, wanda ya kamata ya fara aiki ranar ɗaya ga watan Satumba. Ofishin wakilin cinikayya na Amurka ya ce harajin da za a saka wa kayayyaki irin su na'ura mai kwakwalwa ta tafi da gidanka da allon kwamfuta na monito da wayoyin hannu da na'urar wasannin wasa kwakwalwa na video games da wasu kayan wasan yara da takalma da kuma kayayyakin sakawa an ɗage shi zuwa ranar 15 ga watan disamba ɗage saka wannan haraji da aka yi zai taimaka wa amurkawa waɗanda ke sayan irin waɗannan kayayyaki domin bayar da kyautarsu lokacin bikin kirsimeti abin da muka yi shine mun jinkirta ne ta yadda ba za su shafi sayayyar bikin kirsimeti ba ko da zai iya shafar mutane shugaban amurka donald trump ya faɗa jiya talata haka kuma amurka ta janye haraji baki ɗaya kan wasu kayayyakin cana saboda dalilai na kiwon lafiya kiyaye haɗura da kuma tsaron ƙasa a yau laraba aka gudanar da binciken gano musabbabin mutuwa kan wata gawar yarinya mai shekaru goma sha biyar wacce bafaranshiya ce a asalin kasar Ireland wacce ta bata a wani daji da ke wani wurin shakatawa a Malaysia makonni biyu da suka gabata. An gano gawar Nora Ani a jiya talata a kusa da wani rafi mai nisan kusan kilomita biyu daga jihar Nageri Sambilana. An ɗauki gawar tata a jirgin sama aka kai ta wani asibiti. inda iyayenta suka tabbatar da cewa 'yarsu ce a ranar 4 ga watan agusta aka bayyana cewa nura wacce ke da nakasa ta bata kwana guda bayan da iyalanta suka sauka a wani otal da ke wani wurin shakatawa wanda ke da nisan tafiyar kilomita 70 daga Kuala Lumpur babban birnin Malaysia. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da jihar Filato a Najeriya. Bayan la'akari da yadda cutar sankarau ke kashe jama'a musamman ƙananan yara a ƙasar, gwamnatin tarayyar Najeriya ta samu gagaruman nasara wajen samar da wani maganin rigakafin cutar ga ƙananan yara. wakiliyar murya amurka zainab babaji na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton bayanai na nuni da cewa kimanin mutane fiye da dubu goma ne ke kamuwa da cutar sankarau a najeriya a kowace shekara yayin da fiye da dubu ɗaya ke rasa ransu da cutar ciki har da ƙananan yara kan haka gwamnatin tarayya ta samar da allurar rigakafin cutar sankarau don kare yara daga cutar ta kuma haɗa shi cikin alluran rigakafin da ake yi wa yara Jim kaɗan bayan ƙaddamar da shirin alluran rigakafin sankarau wa yaran, shugaban hukumar kula da lafiya matakin farko a jihar Plateau Dr. Livinus Miyapkop ya ce manufar allurar rigakafin shine ya kare yara daga kamuwa da cutar sankarau. Yaranmu yanzu da suna nan watanni tara za su za musu wannan rigakafin kuma idan kin zo na kin duba kwanake kafin yanzu dai babu wannan rigakafin. kuma yaran mu suna mutuwa da wannan ciwon don ya faru da kwana ɗaya biyu ciwo zai iya canja amma idan ya zo yanzu ko ciwon ya zo zai zo da so amma me jihar plateau take so ta cimma a wannan alluran rigakafi idan kin duba su kauyuka wani lokaci ma kafin a kawo yaro cikin gari idan ciwon ya fara ya latti amma kin ga yanzu nan idan an iya yi musu wannan rigakafin ko yaya dai kafin a kawo su ciwon ba zai sanani ba za a iya maganta shi amma ana samun yawaitan cutan sankarau a nan jihar plateau ne eh ana samu kamar idp camps an taru a wuri daya inda kuma akwai zafi kamar su southern zone don idan ya fara ta wurin su lantan su shandam da su kwanfan da su mika yawanci ana samun yawancin wayan a ta wurin ne yanzu kin ga yanzu inda wannan abun ya fara kin ga yanzu abun zai ɗan ragu. ina shawaran ka ga musamman wuraren da suke kin karban alluran rigakafi. duk dai wanda zamu mu samu za yi zama idan kin zauna kafin ma wannan launching din mun tura mutane ma'aikatan mu sun zaga duka local government din an zo da su sarakuna da su malaman addinai da zuwa duk an zo na an yi magana wannan abun ba wani illa. Shugaban hukumar kula da lafiya matakin farko a jihar Plateau Dr. Livinus Miyapkop. Shi ma babban sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar Plateau Dr. Martins Azut ya ce Najeriya na ɗaya daga yankunan da al'ummar ta ke kamuwa da cutar sankarau don haka ake neman mafita kan cutar. Shi wannan alluran in an ba ma yara shi zai taimake yara domin kada ciwon sankarau ya kama su. Zai kara musu karfin jiki don su yi girma da kyau kuma kwakwalon su yi aiki da kyau kada su samu wani damuwa sai girma to amma menene karfin jiki da yara za su samu daga wannan allura eh, kisan wanda suna samun eh, ciwon sankarau wasu zauna suna ta ciwo suna eh, eh kwakwalon su zai samu damuwa wanda yanzu sai girma mai ba su ilimi ba wasu ma su mutu ma wasu kuma kafa ba zai motsi da kyau ba zai ba karfi a kafa da sauran amma suna samun wannan rigan kafe na men din ba su samu wardan don waye ba. Dr. Martins Azgut kenan babban sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar Plateau. Wasu mata da suka gabatar da 'ya'yansu aka yi musu allurar rigakafin sun karfafa sauran iyaye da suka 'ya'yansu. Suna Sunana Rejoice Joshua Balon. Ina son karfafa mata su kawo yaransu a musu wannan rigakafi na sankarau. domin yana taimaka ma yara ta wurin abubuwa da yawa don akwai cuta masu yawa yanzu so in an musu wannan eh, eh, allura in an musu wannan allura din zai iya taimaka a wasu cututtuka din na ummi aliyu ina kira ga yan uwa mata da su yi kokari su kawo 'ya'yansu wurin wannan rigakafi na alluran sankarau da sauran cututtuka saboda neman kariya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin, ya Allah. Amin, amin, tuma amin, ya Allah. Madalla a gaida Zainab Babaji yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Magoya bayan jam'iyyar adawa ta Modem Lumana sun bayyana damuwa a gaba da abin da suka kira take-taken gwamnatin jam'iyyar PNDS tarayya bayan da shugaban kasar Nijar Isuhu Muhammadu ya jaddada bukatar a taso ƙeyar Hama Ahmadu daga jamhuriyar Benin zuwa Nijar inda wani hukuncin kotu ke jiransa sanadiyar samunsa da hannu a wata badakalar safarar jarirai duk wada cewa ya sha masanta wannan zargi. wakilin murya amurka sulaiman mani barma ya aiko mana da karin bayani daga yamai a hirar da ta hada shi a baya-bayan nan da wata mujallar kasar faransa ne shugaban kasar nijar isu muhammadu ya ba da tabbacin cewa gwamnatinsa ta bukaci najeriya da jamhuriyar benin su tuso ƙeyar jagoran 'yan adawa hama amadu zuwa gida inda wata kotu ta yanke masa hukuncin ɗaurin shekara ɗaya a kurkuku sakamakon samunsa da hannu a wata badakalar safarar jarirai matakin da magoya bayansa irin su muhammadu mai duka ke kallonsa a matsayin wani yunkurin sharewa jam'iyyar pnds mai mulki hanyar lashe zaben 2021 zancen eh, gwamnati ko kuma ita jam'iyyar pnds tana son ta yi amfani da wannan dama don ta hana muhammad takara a wannan ba zance ba duk duniya ta san shi wannan bai ta mana hankali ko mutskalin zaratin mu gare mu eh, almarata waken da an ka saba na wato in ba ka son mutum sai ka bi wasu hanyoyi don ka hana mai takara wannan ba gaskiya na ba za mu yarda da shi ba ko miskalin zarate sai dai shugabannin na pnds tarayya na nisanta kansu da halin da dan takarar na model lumana ke ciki a cewar wani kakakin jam'iyyar asmanu muhammadu mashawarci a fadar shugaban kasa in alkalai suka nemi wani dan nijar bisa ga doka wadda ya taka me zai sa a ci jam'iyyar pendestal ya ce ba gaskiya ba ne kuma shugaban kasa ya yi magana ne a matsayin shi na shugaban kasa tun da gwamnati ta ɗauki matakin nemo malahama amadu duk inda yake cikin ƙasashe waɗanda na makwabtanmu don ya zo Eh, ya fuskanci tambayoyi wanda mm. alƙalai ke bukata su yi mashi. Shekaru sama da hudu kenan Hamma Amadu ke gudun hijira tsakanin kasashen Faransa, Ghana, Najeriya da jamhuriyar Benin bayan da ya fice daga Nijar a wani lokacin da ake gabda gurfanar da shi a gaban kuliya. Sai dai har yanzu magoya bayansa na cewa farin jininsa na ci gaba da karuwa a wajensu wanda kuma suke ganin shi ne mafarin bita da kullun da yake fuskanta daga masu mulki in ji su babu wani dan takara wanda suka shakka cikin ƙasar Nijar kamar Hamma Amadu sun tabbatar da idan aka zo aka yi takara fi sabilillahi aka je zaɓe to shakka babu in Allah so yarda Hamma shi zai kayi to wannan hanya ce suke son su bi a yi mudundu ala dole sai an hana mata Hamma takara saboda suna son su ci gaba da mulki ba mu da wani dan takara sai hamad badakalar safarar jarirai wani al'amari ne da aka shafa shekaru ana fafatawa a kansa a kotuna tun daga nan nishar har zuwa kasashen waje a yayin da hukumomi ke ganin bakin alkalami ya riga ya bushe saboda yadda galibin waɗanda ake zargi suka ba da kai ga hukuncin da ya hau kansu shi ko hama amadu da makusantansa na cewa ko kokowa bata kare ba sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu a nan na cewa karfe 11 da minti 17 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da Munira Ado ɗaliba ce a Jami'a Stik da ke Istanbul Turkiya. ki je can a Turkiya sai ke fara karatu a Jami'a Isaac University muke karanta a can a yanzu haka. International Relations nake karanta. To me yasa ce za ki karanta International Relations ce za ki karanta wani fanni daban ba? For me personally International Relations dai a gani na like yanda duniya take yanzu it runs on politics so mm -hmm. I think she said kuma it's like it's really important like magani like yadda yadda duniyan take aiki yanzu because like we are going through ana fuskantar matsaloli da yawa mhm. kuma yawanci duk akan yadda ake yin shugabanci ne so i think like ya kamata it's something that's very important for me The zan je in gani then i would be part of the the solutions na kasar mu a shiri Nigeria da muke da matsaloli da yawa so. Mhm, kin sa akwai wata ake ce ma Amina Muhammad a yanzu haka 'yan Najeriya ce tana aiki a marisa Ɗinkin Duniya. Za ki gani mi za ki cewa ga mata wanda su ma suke so su yi su bi wannan hanya irin na tata. They should follow their dreams like in kun san kuna da kuna da wannan Exactly, kuna da wannan nurin. Mhm. You know you have that the ability to do it i think you should go for it like ku je ma abin da go for your dreams mm-hmm. to yanzu wani kira gare ki ga mutanen arewa wanda ba sa barin su ƴaƴa mata su je karatu har ma su je kasashen waje in ji har ma su karanta irin wannan fannikin gadan international politics education is everything like and then na mace in tana da ilimi mm-hmm. it's actually very important because if you educate a girl it's like mm-hmm. educating like a nation because like but kamar yanzu kama kamar idan an ba yarinya an ba yarinya eh, an ilmata da yarinya kama ka ilmata da al'umma baki daya shike suke ce yes da ki zamna a turki akwai mata da dama 'yan najeriya akwai wanda sun kaje bida akwai wanda suka je karatu me ki gani akan rayuwarsu a ta su ta kasance suna samun mahita suna samun ci gaba ko ko akwai masu nadama su ci a inda mun sani ba musar bambar kasan mun kashe ya wuce ba ana si duk a cikin kawayena ban taba jin wani ya faɗa haka like suna da na sanin ba su je wata kasar ba mm-hmm. yin karatu mai yawanci su wanda kin sani sun je bida ilimi ne ko sun je karatu eh. to wanda suka je wasu za su je kama bida za su je bida za su je eh, neman aiki haka ko su samu ayyukan da su taimaka ma iyayensu a gida kin samu kin haɗu da irin wa'annan mutane a gaskiya ban haɗu da irin wa'annan ba da yake ne makarantar mu na can ciki mhm. so wa'anda kawai na sani masu makaranta a wurin ne ba wa'anda suka zo neman aiki ba ok ta yanzu idan an baki shugabancin in ce matasa mata a Najeriya me abu na farko wanda zaki ki ga an samu sauyi a arewacin najeriya ko in a najeriya baki daya i would fight for them don su samu su je makaranta su ma su gane abin da ke faruwa like a duniya gaba daya so they can contribute because it's never too small mm-hmm. like no contribution is ever too small kenan abun muhimmanci shine a ilmantar da 'ya'ya mata sa'an nan mu zo kuma akwai matsalar in ki diba a niger nigeria kamar da chadi ana aurar da 'ya'ya mata kakin ma su kare high school me zaki ce akan wannan so honestly ko mazajen ma da ake ake like aurar da matan wajen su su kansu like sun san cewa it would give them like a chance in aka ilmantar da yaran nan mm-hmm. su ma za su samu chance in they would have a better possibility a better chance of having a better wife in aka ilmantar da 'ya'ya mata mm-hmm. su kansu mazajen da ake auren musu kananan yara mm-hmm. su kansu sun san cewa ba wani daɗin auren suke ji ba ko wani abu so in har aka ilmantar da su su kansu sun san cewa suna da chance da za su samu like na mace mai ilimi mm-hmm. and then yanda turawa sukan ce behind every successful man is a woman so suma like if you in suna da mace mai ilimi mm-hmm. as matar gidansu za ta ringa contributing akan like abubuwan da suke yi za ta iya zama like somebody za ka iya shawarta in za ka yi wani abu and then you know kasancewa ba wai tana baka wani irin from any point of view ba ita ma tana da like tana baka nata nata ra'ayi ga mm-hmm. ganin ya kamata aza doka wadda za ta hana aurar da 'ya'ya mata kakin wata shekara ya kamata a sa dokar da za ta hana aurar da mata at a very young age saboda many of them yana bata musu rayuwa like they have a lot to achieve in their lives suna da abubuwa da yawa da za su zo su yi abin nan su achieving a rayuwansu mm-hmm. so in ana aurar da su that's like ana tsayan musu da rayuwa ne because abin kawai suka sani yanda za su bauta wa mazajensu mm-hmm. and then that's like ana ɓata wa mutane and uh, it's also ana ɓata future in Nigeria ne because they would have da tuni sun yi sun yi karatu sun yi karatu and they would have da tuni sun yi su ma sun yi za su taimaka a ci gaba za su taimaka a ci gaban Nigeria mm-hmm. munira ado kenan ɗaliba ce a jami'ar stik da ke istanbul turkiya mun gode kwarai da ba mu dama tattauna tare da ke a cikin wannan shirin namu na himma ba ta rago wanda ni abdulaziz adili toro ke gabatarwa da kuma hadawa daga nan birnin washington dc Riga da busa shi take riga yin jifula. madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. mu na farko a yau ya fito ne daga hannun Yusuf mai leda Gololo inda ya ce tafiya da shugaban mabiya mazhabar shi'a Ibrahim Ilzakzak ya yi zuwa kasar India don neman magani abin yabawa gwamnatin Najeriya ne. sai kuma wasiƙa mu ta gaba da fito daga hannun gali sirajo paki nuhun lawan dan paki tare da isuhun dilan paki inda suka ce salamu alaikum voa hausa dan allah ku isar mana da saƙonmu zuwa ga gwamnan jihar kaduna malam nasiru yan rufayi ya taimaka mana ya gyara mana gidajen malaman makarantar sakandaren garin paki domin gidajen sun lalace saboda waɗansunsu ko rufi ma babu domin tuni iska ya awon gaba da su Allah ya sa kokenmu ya kai ga kunnen mai girma gwamna kuma Allah ya bashi ikon tare mana hawayen da ya daɗe yana malala a fuskar mu domin mu ma mu ɗanɗana roman demokradiyya. Saƙonmu na gaba wato haɗin gwiwa ne tsakanin Aminu Adamu Malam Madori da Kabiru Hassan Malam Madori da Rabiu Dakot Dunari na jihar Jigawa inda suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. don allah ku ba mu dama mu yi kira ga gwamnan jihar mu ta jigawa muhammadu badaru abubakar talamis da ma sanatan yankinmu na jigawa ta arewa maso gabas ibrahim hassan hadeja da su taimaka wa al'ummar garin malam madori su kawo ɗaukin gaggawa domin babban ramin da ruwa yake taruwa a garin ya cika makil yana nema ya jawo asarar gidajen talakawa. hakika samun nasarar gwajin wani maganin cutar ebola da aka yi a kasar congo abin farin ciki ne ganin yadda cutar ke laƙumin rayuka a kasar muna fata dai allah ya kawo mana ƙarshen wannan cutar ta ebola a mu na afirka da ma duniya baki ɗaya sako daga ukasha abdulsalam koko da salihu isa fanna sai kuma sakonmu na ƙarshe inda yake cewa na kasa ba kasawa ba ne muna kira ga masu bara da su kauracewa barace-barace a kan titi dogaro da kai ya fi komai daga rilwano ibrahim london wuba to madalla masu sauraro kafin ku ji takaitattun labaran duniya ga wannan saƙon. en cama. dacewa sunan shi kan jamau ko si da dukkan kuwa jiki ya ka karyawa hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su to madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya hukumomin filin jirgin saman yankin hong kong sun sanar yau laraba cewa wani alkali ya ba da umarni na wucin gadi da zai takaita zanga-zangar kin jinin gwamnati da ta durkusar da ɗaya daga cikin filin jirgin sama da aka fi yawan hada-hada a duniya na kwanaki biyu da kuma ya janyo gama tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sandan kwantar da tarzoma. A yau Laraba Firayim Ministan Pakistan Imran Khan ya yi gargaɗi ga India akan matakin da ta ɗauka kwanan nan da ya janyo cece kuce a Jammu da kuma yankin Kashmir da yake barazana ga zaman lafiyar yankin. kan ya bayyana haka ne a lokacin da kasar take bikin samun 'yancin kai sama da mako guda bayan da indiya ta ɗauki matakin soke kwarya-kwaryar cin gashin kai da ta baiwa wani bangare da aka raba na yankin himalayan attorney general ɗin amurka william ba ya ba da umarni a sa wasu masu gadi su biyu da su tafi hutu daga gidan yarin tarayyan nan da attajirin nan jeffrey epstein ya kashe kansa dan shekaru 66 da haihuwa epstein yana fuskantar shari'a kan tuhume-tuhumen gwamnatin tarayya na safaran mata da ake lalata da su da ya hada da yara mata kanana da wasunsu shekarunsu bai gaza shekaru goma sha hudu ba To ma sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A shirinmu na dare yau za mu so mu ji daga gare ku. Shin me za ku ce game da zargin da wasu ke yi na cewa akan samu alaka tsakanin wasu jami'an tsaro da masu aikata manyan laifuka? sai mun ji daga gare ku yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu mr nisha ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.